a yayin da musulman garin gecewe cikin karamar hukumar mayo moscota yankin mayo canaga cikin jihar arewa mai nisa suke kokarin yin sallan asubahin na ranar litinin nan ne wanda kuna bakin wake ya ta da bam ɗinsa inda ya auka da mutane hudu lahira na biyar su shine dan kunan bakin waken a ranar sha uku na wannan watan bom na 'yan kunan bakin waken ya kashe mutane ɗaiɗai har goma sha uku a garin kuyafe a ƙaramar hukumar kolofata a jajibarin wannan ranar sojojin haɗin kai sun kama 'yan kuna bakin wake su hudu a garin ashigashiya a ranar sha biyar na wannan wata da muka ciki dai bom ya tashi kan hanyar limani zuwa bundari har ya jimma sojoji biyu na haɗin gwiwa biyu rauni har ya zuwa yanzu dai yan boko haram sun haddasa mutuwan mutum yan kamaru farar hula daidai har dubu da ɗari sojoji sun da bakwai da yan sanda uku shi dan kunan bakin wake da ya yi barna a ranar litinin nan yan banga sun yi masa tsinke har suna cikin bin shi da kokarin kama shi ne ya tada bom ɗinsa da yake dauke da shi gwamnan jihar arewa mai nisa mijiyawa bakari ya ce waɗanda suka ji rauni suna samun kula a asibiti sai dai ya ƙara da cewa Sai a faɗaɗa sabon matakin da aka ɗauka don kare al'umma wuraren addinansu. Misali, a birnin Marwa tuni an fara a yayin da ake sallah a masallatai, 'yan sa kai Kiristoti suna sintiri. Haka idan su ma suna cikin cocinansu, 'yan banga musulmai ne ke jiransu ta hanyar kula da duk wanda ya zo shiga coci ko masallaci. Mamad Danda, sashen Hausa na murya Amurka a jamhuriyar Kamaru.